حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما Allah ya haramta muku auren iyayenku mata tun daga ƙasa har zuwa sama, mahaifiyar uwa da kakarta ta ɓangaren uba ko uwa, da ‘ya'yanku mata. har zuwa ƙasa wato ‘yar'ya da ‘yaryarta nan an haramta muku auren ‘ya'yan ‘ya'yanku da ‘ya'yan mata ko da sun yi nisa a alaƙa da ‘ya'yan ‘yan uwanku mata shaƙiƙai ko waɗanda kuka haɗa ɗayan iyaye da su da baffanninku da baffannin iyayensu maza da mata ko da sun yi nisa da baffannin iyayenku maza da mata ko da sun yi nisa da gwaggwanninku da gwaggwannin iyayenku maza da mata ko da sun yi nisa da ‘ya'ya mata na ‘yan uwanku maza da na ‘yan uwanku mata, da ‘ya'yansu ko da sun yi nisa, da iyayenku mata waɗanda suka shayar da ku, da ‘yan uwanku mata na wajen shayarwa, da iyayen matanku, kun sadu da su ko ba ku sadu da su ba, da ‘ya'yan matanku wato agola waɗanda galibi suna tashi ana tarbiyyar su a gidajenku. da waɗanda ma ba su tashi a gidajenku ba, matuƙar dai kun sadu da iyayensu, amma idan ba ku sadu da iyayensu ba, to babu laifi ku auri ‘ya'yansu mata. An haramta muku auren matan ‘ya'yanku waɗanda suka fito daga tsatsanku ko da ba su sadu da su ba, matan ‘ya'yanku na shayarwa ma sun shiga wannan hukunci. Haka ya haramta a kanku ku haɗa mata ‘yan uwan juna a nasaba ko a shayarwa a matsayin matan aure a lokaci ɗaya, sai dai abin da ya gabata a jahiliya wannan Allah ya yi muku afu afuwa hakika Allah mai yawan gafara ne ga bayansa waɗanda suka tuba mai jin kansu ne sannan kuma ya tabbata a sunna haramun ne haɗa mace da 'yar uwar mahaifiyarta ko 'yar uwar mahaifinta